يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Waƙula biyar a tun la lalace, waƙula na lalace tun fina'a. Allahumma shirarli sadari, waye sirri amri? Wahal lu'uƙurita min lisanin ƙahu ƙaule. Ɗan uwa 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai. Wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Asabar, muna takwas ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna uku ga watan shida shekara ta 2017 a makaranta ce ta alkur'ani da muke gabatarwa cikin ramadana a wannan masallaci na sahaba da ke kundila a muke karanta alkur'ani domin ƙoƙarin fahimtar ma'anarsa sannan da kuma fatan Allah ya azurta mu aiki da shi muna cikin surhul baqara a jiya mun tsaya kan aya ta 281 a yau za mu tsora kan aya ta 282 bismillah alaram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ibn kasir Allah ya masa rahma yake cewa hadhihi al-ayatul karima atwalu ayatan fil wannan aya mai girma mai daraja ita ce aya mafi tsawo a cikin alkur'ani mai girma daga bakara ko kace daga fatiha hannasi ba wata aya wajen girman tsawon aya kamar wannan a baya mun ji aya mafi girma ita ce da daraja ita ce ya kursi kuma ita ba ta kai girma wannan ba amma tsawo na tsawon ka faro daga farko ka tafi zuwa ƙarshe to wannan ce mafi tsawo kamar yadda ibn kasir ya faɗi kuma dukkan mu wani mai karanta ƙur'ani ya san wannan malam a tafsirin sai yake muqaddima ma ayat yake cewa fi ma ya ati ta'limatun li kayfiyati mu'amalati aqdi dainin wa kitabatihi a wato ainihin abin da zai zo dinnan a cikin ayar nan koyarwa ce ta yadda za a kulla mu'amala ta bashi da rubuta shi wal ishadi alaihi da ƙoƙarin sanya shaida yayin ba da bashi saunan lilmali wa hifzan lil'irdi domin a kiyaye dukiya kuma a kiyaye mutunci wa tashilan lilqada waqtan niza'i da kuma samar da sauki wajen yin hukunci gaban alkalai lokacin da rikici ya tafi zuwa kotu kenan fil khusumati inda ake rikici tsakanin wanda ya bada bashi da wanda aka ba to ayar za bayani cewa a rubuta shi a sanya shaidu wannan zai kawo sauƙi inda za a sami rikici to zai yi ma alƙali sauƙi <clears throat> wajen yanke hukunci an gane da kyau shine Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal labina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da idza tadayantum ne, ila ajalin musamma idan kuka kulla wata mu'amala ta bashi a ku zuwa wani lokaci ambatacce faktubuhu to ku rubuta shi faktubu kun ga umarni ne ku rubuta shi wannan mu'amalar ta bashi ila ajalin musamma wanda za ku gudanar da shi zuwa wani lokaci ambatacce ba yanzu ba ne za ka man an jima in kawo maka a'a bashi ne ila ajalin musamma ko zuwa kwana goma ko wata ɗaya ko haka dai ko shekara to lallai faktubuhu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl sannan mai rubutu ya rubuta tsakaninku bil adli da adalci kinan mai rubutun ba kai mai bada bashin da wanda za a ba bashin ba ku ne masu rubutun ba wal yaktub bainakum katibun bil adli shi mai rubutu a tsakankaninku sakatare kenan ko lauya ko wani dai malami masanin rubutu da zai rubutu wanda rubutun zai zama shaida to ya rubuta da adalci wala ya ba katimun an yaktuba kama allamahu Allah shi mai rubutun nan an neme shi rubuta to kar ya ki wala ya aba kai ya ce a'a ya nuna isa saboda shi yake da ilimin rubutu kada ya ce a'a ba zai rubuta ba ya rubuta kamar yadda Allah ya sakanar da shi domin samun iya rubutu ai wata baiwa ce daga Allah ta za ka sami wani mai dukiya amma bai yi karatun da zai iya rubutu ba wani kuma mabukaci da zai karɓi bashin shi ma kila kasuwanci zai shi ma ba lallai iya rubutu ba sai Allah ya ce wala ya bakatibun an yaktuba kama Allah mahulla. shi mai rubutun da za a nemi rubutu a matsayin fi sabilillah ko kuma yau zamani da ya kawo lauya ne yi za a biya shi ko sakatare ne to lallai rubutun nan kamar yadda Allah ya sanar da shi falyaktub wal yumli lillazi alaihi alhaq ya rubuta yayin da yake rubuta wannan wal yumli lillazi alaihi alhaq wanda haƙƙin bashin wanda zai ci bashin kenan to ya mashi shifta ya mashi imla'i ya mashi dictation Shi ne zai rika faɗi yana cewa ni wani ko alhaji wani da nake zaune unguwa kaza layi kaza a yau rana kaza na karɓi kuɗin wane kaza bashi sannan kuma zan biya shi rana kaza ko wata kaza ga watan kaza ko bayan shekara kaza an gane da kyau to shi zai imla'i shi ko mai rubuta yana rubuta shine ma'ana anan wal yumli lillazi alaihi alhaqu mai haƙƙin wanda ya ci bashin domin shine ake so a kafa shaida ai akan shi ko ba shi mai kuɗi ne zai ta shifta ba na bashi kaza rana kaza ga wata a'a kai da ka karɓi bashin kai da kanka ne dan kada wata rana ta biya ta zo ka ce a'a kai ne zaka sa ranar zan biya shi rana kaza ga watan kaza shi mai kuɗi yana ji ya aminta shi kenan ka kwance mu kwanaki ko watanni ko shekaru shi dai aikin shi ya jin ya aminta shi kenan yanzu dai ga rubutu mai rubuta zai rubuta shi mai rubutu yana gefe kai mai karɓar bashi ka ne mashi shifta ne Allah ke cewa wal yumlil alladhi alaihi alhaqu wal yattaqillaha rabbah sannan ya ji tsoron Allah Ubangijinsa wajen shifta ɗin har ya je ya faɗi abin da ba haka ba ya faɗa mashi ni wane sunan da ba sunan shi ba na unguwa kaza kila ba unguwa bace an gane ko kuma na karɓi kuɗi kaza sannan da bakin sannan mai rubutun ya sa shi rubuta ba abin da ya faɗi ba a'a wali ya rabba ji tsoron Allah ubangijinsa don Allah yana jin su yana sane yana ganin su wannan sifofi nasa duka suna kewaye da su Allah ya ce wa la yabkhas minhu shay'a kada ya tauye komai ciki shi mai rubutun kai ya tauye shi ma mai imla'in haka kai ya tauye wani abu kai da kake shifta karka tauye shi ma mai rubutu ya ji tsoron Allah kar ya tauye ya je wurin da yake zai rubuta dubu ɗari biyar ya zai ya ƙara zero ya zama nawa kenan to kaga nan an yi matsala an sami matsala kenan shi yasa Allah ya bibi magana dukkan su wale taqillaha rabba wala yabkhas minhu shay'a da shi mai rubutun da wanda yake iblan dukkan su su ji tsoron Allah kada su tauye komai yadda mai shifta yake faɗi haka mai rubutun zai rubuta yadda kuma shi zai shifta ya faɗi abin da yake shine na haƙiƙa wanda yake so ya karɓi bashin fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan idan wanda yake da haƙƙin ba da bashin ya zama safihan wawa ne au ifan ko mai rauni ne kila kurma ne ko bebe ne ko yaro ne karami bai mallaki wayansa ba duk wannan nau'i ne na rauni au la ayyumin ayyumilla ko kuma a'a bai da ikon ainihin ya yi bayani wato ainihin afwan shi wa uh, afwan fasara da nuna da gyara ko fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan idan shi wanda zai karbi bashin nan wawa ne kuna ganewa kuma shi ne yanzu haƙƙi zai zama a kan shi ko kuma yana da rauni kurma ne ko bebe ne ko yaro ne aula ya sadi wa ayyumilla ko ba zai iya wannan shifta ɗin ba ba zai iya bayani ba yadda za a rubuta huwa shi da kanshi ba zai iya ba falyum lil waliyihu bil adli waliyinsa wakilinsa kenan sai ya zo shi ya yi shifta amma ya da adalci kurma ne sai a nemo wakilin kurma ko lauyan kurma kun gane da kyau bebe ne ba zai iya magana ba yaro ne karami sai a nemo wakilinsa a zamanin yau kila sai a nemo lauyansa to shi kuma ya tashi shi ma shifta cewa wannan kurma mai kaza da kaza ya karbi bashi kaza to lallai falim lil bil adli shi ma ya shifta da adalci ya faɗi gaskiya kar ya je ya faɗi abin ba daidai ba shi mai shifta kenan shi ma wancan ne mai rubutun haka nan ya rubuta da adalci kuna ganewa da kyau wannan aya ita kusan duk an bayani dalla dalla wanda malaman tafsiri suke cewa Allah bai ban mu cikin duhu ba hatta mu'amalar mu komai sai da aka yi mana bayani yadda za mu yi shi in ka ga ana ta rikici ana ta abubuwa ba daidai ba an saki koyarwa Allah da ta manzansa in za za ya aiki da su nan da ka ji ana ta rikici ya karɓi kuɗi na ina shaidu babu ina rubutu babu to ai abin ne na ga muna tare ne to taron wa komai tare ko ɗa da uba ne za a yi bashi a rubuta shi an fahimta da kyau domin mutuwa tana nan idan aka mutu fa ya za a yi idan ka zama baka rubuta ba rikici gaba ya taso ba shaida shine rubutu kaga rikici ya balle ba shaidu rikici ya balle kenan shi yasa ayan nan ba karamin wa'azi ba ce a mu'amalar mu a yau da ba mu cika son rubutu ba ba mu cika yin rubutu ba a matsayin shaida a mu'amalolinmu da suke gudana Allah ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum wastashhidu shahidaini min rijalikum bayan kun yi rubutu sannan kuma ku sanya shaidu mutum biyu daga cikin mazajen ku min rijalikum malamai suka ce da aka ce min rijalikum ya nuna kinan maza za a sa shaidar sannan ko mazan 'ya'ya sannan ko mazan balagaggu domin yaro karami ba kiran shi rajul ana gane sabi ake kiran shi inda aka ce min rijalikum in za ku yi shaida sai a nemo namiji maza biyu sannan kuma sai a nemo balagaggu sannan ‘ya'ya ba bayi ba kuma da kyau da Allah ya ce min rijalikum a nan wurin ana so a nuna mana kenan maza ake sawa shaida a wajen shaida ta bashi kuma guda biyu Allah madaukaki ya ce fa illam yakuna rajulaini idan ba su kasance mazan guda biyu ba farajulun wa ne mimman tarlauna mina shuhada sai a nemi namiji ɗaya da mata guda biyu wanda aka yarda da shi da su an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra yadda idan ɗaya ta manta to sai ɗaya ta tunatar da ita saboda rauni irin na mata kenan kenan ashe masu cewa duk abin da namiji mace za ta yi to ya za su yi da wannan ayar da daidai ne duk abin da namiji zai yi sai a ce a nemo namiji a nemo mace amma sai Allah ya ce ku nemo namiji ɗaya sannan kuma da mata biyu saboda mata suna da rauni ɗaya za ta iya manta shaida to ɗaya sai ta tuna mata haka Allah ya faɗi a kaga ba daban ne maza daban tsarin su mata kuma daban aikin kowane daban da Allah ya saba masu wani a yau ya zo ya ce ana so a yi 50-50 komai ana so a mai da shi 50-50 aiki za a ɗauka an ɗau namiji hamsin to a ɗau mace ma hamsin in za a yi waye komai namiji mace namiji mace wannan magana ba ta da asali a musulunci ba ta da tushe bal faɗa nema da abin da Allah ya tabbatar na bambancin maza da mata arjalu qawwamuna 'ala nisa maza suna sama da mata haka Allah ya ce saboda abin da ya fifita su da shi na nemo abin da za su ci mace mai rauni ce yadda Allah ya halicce ta kullum ƙarƙashin wani take ko ƙarƙashin mijinta ko ƙarƙashin wato ɗanta ko ta koma karkashin jikanta ko kuma tun harko ƙarƙashin babanta daga babanta ta koma hannun miji daga hannun miji hannun ɗa daga ɗa hannun jika har ajalinta ba da za a ce cin gashin kanta take yi ita za ta kula da kanta responsibility na ta da ita za ta ɗauka wannan ba tsari ba ne na musulunci ko ba gatanci ba ne mace ‘yan lela ce tun da Allah ya halicce ta ba a ce da ke za ka fita kai gwagwarmaya kai gumurzu ka nemo abin da za a ci ta ma haka za ce ba ke sa halitta jikin kuma ba iri ɗaya ba ne yadda Allah ya tsara ma halitta ka ka je ka tambayi masana halittar ɗan adam za su gaya maka bambance-bambance na halittar ɗan adam da na mace daban yadda ya taka halicce ta aka sama mata ciki da mahaifa ta haihu ta reno ta kula da da aka sa mata tausayi kwata kwata kai ba a sa maka wannan ba da da za a baka da jariri kwana biyu uku sai ka gudu ka bar ko ka dauka ka kai ma yanka ko kanwarka ko ka kai ba za ka iya ba amma ita haka za ta har girma yana girma ta sake daukar cikin wani ta sake haihuwa ta reno yana girma ta yaye ta haka har sai Allah ya kaddara mata abin za ta haifa wannan aikin ta kenan kai ko ba za ka iya wannan aikin ba sannan kai kuma ka fita kai gwagwarmaya maya da yanayin halitta jikinka na ƙarfi da mazantaka ka je kai gumurzu ka nemo halar ka kawo gida ita kuma ba za ta iya wannan ba mace ce kadangare fa zai faɗo fa ta felle da gudu fa kadangare baya cizo baya harbi baya kadangare to yanzu kai idan za ka zama nan haka ba kama banza ba kenan ka ba da halitta ba ɗaya ba ne uwa Allah maɗaukaki ya nuna mana cewa ‘yan ba a sami mazan ba to sai a nemi mata biyu a haɗa da namiji ɗaya matan wanda aka yarda da shi da su saboda in ɗaya ta manta ɗaya ta tuna ma ɗaya wato zakkira ihdahum ukhra Ɗaya ta tuna ma ɗayar abin da ta manta wala ya bar shuhada'u idza ma du'u su masu yin shaida in an nemi su yi shaida kar su ki kamar can yadda aka ce shi ma mai rubutu wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahullah to ita ma shaida haka take kada wanda za a nemi shaida ya ki ya je ya bada shaida kuma bayan ya san shaidar ya san yadda al'amarin yake an kira shi shaida shaida ta sadda za a kulla abin ko kuma shaida in rikici ya taso to dukkan biyan kada wani a kira shaida ya ki domin ibada ce tana da ladan gaske kamar da za mu ji awi a kanta wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabira ila ajali an koma dai magana bashin kada ku kosa wala tas'amu shine kosawa kenan wajen rubuta bashi za ku yi mu'amala ta bashi ku ce kai haba ai abin rubutun ya yawa a kyala wannan kawai Allah ya ce sagiran au kabiran dan kaɗan ne ko mai yawa ne zaka ba da bashi dubu goma ne dubu biyar ne dubu biyu dubu ɗaya rubuta ɗari biyar kar a raina kai ko ɗari biyu ce rubuta domin abin da aka rubuta ma ku tuba karra wa ma hufiza harra kana ganin kamar ka riƙe a kwana a tashi ana nan tafiya ce tafiya sai ka manta kai da ka ba da bashin shi ma wanda ya karban karshen temanta kuma yana nan nauyi na nan a kai in ba waye ba kai har ma hana jin daɗin kwanciyar kabari yake bashi wanda ya mutu da bashi ya mutu da bashi bai biya ma kansa ba sannan da ya mutu magadansa ba su maza suka biya mashi ba hana jin daɗin kwanciyar kabari yake da nasi na hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam kashe kuwa yin haka ne dan ma kada ka manta ka karbi bashi baka biya ba ya kamata di komai kankanta shi a rubuta shi shi yasa Allah ya ce wala tasamu an tattubuhu kada ku kosa wajen rubuta shi sagiran aw kabiran kaɗan ne ko mai yawa ne ila ajali ai ila ajalihi zuwa ajalin da ake za a biya a rubuta shi kar a damu zalikum aqsadu indallah wa qawmu lishahada wa adana Allah tartabu zalikum wancan bayanai da aka yi maku na rubuta bashi da sanya shaidu shine aqsatu inda Allah shine yafi zama adalci a wurin Allah wa qawmu shahada kuma shine yafi shaida mafi daidai da ta adalci rubutu ba abin da yafi shi da an zo ana rikici a kotu za ka ce ai an rubuta ga ai ga takarda alkali dauko a karanta shi kenan akwai wani bawan Allah zai sai da gonar shi wani mai kuɗi ya so wai dan bai mashi ta shi ya saya ba shi mai kudin ya saba a area din za sai da gona hede shi ya mai tai hede a ce ya saya kuma ya ta saya ya ki saye daidai kuma ya ki bari wani ya saya haka ya saba masu to shi wannan dan uwan ya dan waye sai ga dan me kayan shi ne dan me yasa za a ce sai wani kadai kuma shi ya taya ya ki kari kuma ya ki bari wani ya saya sai zai kai mu wani tai yana kai mai kawai sai zo maka shi kotu sai ce ai gonan ma asili wai gonan uban shi ce saboda kuɗi ta san ana shigantaka a wasu ƙauyukan ya zo ya maka shi kotu shi ne kawo ce gashi an kai shi kara ta ce to kai wannan gona kuna da takarda ya ce ai shi takar gona sun sayi ta wurin cin area akwai takarda ya je Allah ya sa ya kwakulo takarda aka zo aka shiga kotu alkali da ya ga da ya saba shi wancan ya ɗau lauya shi wancan mai kuɗin yadda yake ya kawo su sai ya kasu wannan ma ya raina hankali sai ya kai shi bamfaya kulle sai ya kai shi irin ranar juma'a ɗin nan kaga zai zauna a sabar lahadi sai litinin kotu to shi kuma mutumin kawai ba abin da ya ƙi jini ka kai shi police station ka kulle domin yan uwan shi gaba ɗaya ruɗe za su a yana can kulle shi waka yake masu to shi Allah ya sa sai aka je sai ya dau lawaya yake dauka shi bai zuwa lawayan ne zai rika shiga kotun kawai yana karya ana daga shari'a har mutumin kawai gaji sai ya saka wannan mutumin gona shi da ya zo aka shiga kotu alkalin da ya kyalla ya ga cewa nan fa magana abin da yake ba zai yiwu ba shi ma lawayan da ya gane shi kenan sai aka yanke hukunci gona ta wannan yaro ne shi kenan aka shari'a ta gaskiya me jawo saboda ga shaidu ba zai iya shari'a ba ya san in za a ci gaba da shari'ar shi alƙalin dole koya gaskiya ko kuma in ma yanke hukunci a daga ci ba yadda ba to ga rubutu yana da amfani laba rubutu yadda ya da cewa gona ta uban shi ce alishanta ta a ta bugawa ya zo tun da shi ya mallake eriyar a zo a yi ta fama da shi to shi yasa yan uwa a yanzu abin da ke ta faruwa na mu'amala musamman yan kasuwa wani ya karbi kayan wani da nufin zai sayar ya dawo mai da kuɗi ya kawo kawowa ta ɗaya ta biyu ana ta yi sai a daina rubutu kawai sai dai ta karba ana lissafi ya karbi kaza ba a rubuta sai can ƙarshe ya karbi kayan shi kenan sai a zuwa ta rikici musu ya shiga kuma yau masu cinye dukiyar mutane bisa zalunci wasu na nan ba su jin tsoron Allah wani ma rantsuwar sai ya ce a tafi kotun ko rantsuwa ma zai yi shi a bashi qur'ani ma zai dafa kuma ƙarya yake ba su jin tsoron Allah wasu ba su jin tsoron haɗuwa da ubangiji to kaga duk wannan maganin shi rubutu a rubuta duk abin da ake yadda Allah ya faɗa mana anan kada a raina domin shine mafi adalci a wurin Allah kuma shine shaida mafi ƙarfi sannan adina Allah tartabu kuma shi na mafi kusa da zai sa ba za ku yi musu ba za ku shakka ba ran da rikici ya tafi kotu da an fara musu ga rubutu sai a kawo shi kenan musu ya kare an gane da kyau Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum sai dai in ta kasance wata kasuwanci ce da kuke juya ta hadiratan wacce take a yanzu ka saya na saya ga kaya ka ɗauka ka ban kuɗi to wannan Allah ya ce ba sai an rubuta ta ba falaisa alaikum junahun Allah ta tubuha. ita kan babu laifi a gare ku cewa sai ku rubuta ka zo kofar shagona zaka sai kaya daga wancan gari ka zo an yi lissafi dozin kaza waye kaza shikenan ga kuɗi ka lissafa ka ban an rubuta an yi lissafi a cikin kalkuleta shikenan ka ban kuɗi ka ɗauka ka ba bukata a ce sai an zauna an yi rubutu kuma yanta da kyau domin yanzu ne hadiratan wannan illa an ta kuna tijaratan hadaratan sai in ta kasance kasuwanci ce wacce kuke yanta ta yanzu yanzu na tudiruna na bainakum wacce kuke juya ta tsakankaninku walaisa alaikum junahun Allah ta tubuha babu laifi ku gudanar da ita ba sai ko rubuta ta ba Allah ya ce wa ashidu idza tabayatum wa ashidu ku sanya shaida idza tabayatum idan kun kulla ciniki tsakaninku wato sanya shaida rubutu babu amma shaida ka iya cewa wane na sai kayan shi kaza kai shaida kamar yadda ake na filaye ko na sai fili kaza ina shaidu a rubuta kila da mai unguwa da dagaci duk su shaida saboda gudun rikici na sai gida ina shaidu a rubuta kaga wannan tabayatun kenan ka duk ciniki an ga dama za a sa shaidu na sai kaya kaza a wurin shi dila kaza gata a'a na sai mota kaza ina shaidu duk sai a sanya shaidu su zama shaida saboda koda wani abu zai taso a sami shaida a tsakani haka Allah ya ce wato ainihin wa ashidu idza tabayatum ku sanya shaidu idan kuna kulla ciniki tsakaninku wala yudarra katibun wala shahid kada shi mai rubutu wato wala yudarra katibun wala shahidun kada cutar da mai rubutu kuma kada cutar da mai shaida mai rubutu yayin da ya rubutu sadda ake ba da bashi ya rubuta abin da ya rubuta kai sai ka je ka goge wani abu na rubutun ko kila ko ka kara ko ka ɗan goge ka sana wannan yanzu ko eh wasu ma sun iya wannan suka goge din ba ka ganewa wasu in suka kara din ba za ka iya ganewa ba sun iya ma sun ƙware har ma kai musu ake to shine nan kar ku cuce da mai rubutu abin da ya rubuta nan a bar shi haka haka nan wala shahidun shi ma mai shaida ka cutar da shi ga yadda ya san shaida yadda abu yake a je a juya abin abokara shi a mai da shi ba daidai ba kada ku yadda ku yi wannan tunda can an ce duk su yi dan Allah kuma an neme su lalle su ka su ki don sun yin kada daga baya a yi mu'amala da kuma su ma za a cutar da su ai ana samu wannan ko ba samu kai ga abin da ka sani ashe a sanin ka an je an yi ba daidai ba fili ne kai kai shaida an saya kila an je an tsaga rabi an sayar rabin kai kuma baka sani ba a zo dai a harge tsaguwa ko ba samu ko kuma ga abin da aka rubuta ka rubuta kai a matsayinka na mai rubutu tuna an je an canza takardar ko an mata gyara an mata abin da ba kai ka rubuta kuma a zuwa ce kai ka rubuta wannan cutar da masu rubutu ne da masu shaida kar ku yadda ku yi wannan Allah ya ce wa in tafalu fa innahu fusuqun bikum in fa kuka aikata haka to ku lalle masu aikata fasikanci ne abin nan da kuka yi fasikanci ne na ga yadda aka rubutu kun canza shi ga yadda shaida take kun canza ku bar abu yadda yake wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah domin Allah yana sanar da ku hukunce hukunce na dokokinsa da shari'arsa ku tsaya ku san su kuma ku yi aiki da su wallahu bi kulli shay'in alim lalle Allah game da komai shi masani ne wannan aya ita ake kira ayatul mudayana aya ta bashi doguwar aya wacce take za ka ga kila ka ce ba ma ta bukatar shari komai dalla dalla ko komai an yi shi fila-fila? malaman tafsiri yadda suka zo su ma dai su ƙara sharhi kawai saboda ƙara fito da ma'ana amma ka ce dole sai an ƙara sharhi mai faɗi ai an fito da komai kawai abinda da za gane farko dai muminai aka umarta ya yi hallazina amin kullum muna ta jaddadawa da muminai ake magana ya ko da suka yi imani kaga umarni za a baki kenan za ta yancin bidainin ila ajalin musamman faktubu idan za ku mu'amala ta bashi tsakankaninku zuwa wani lokaci ambatacce to ku rubuta shi kaga an ba mu umarni kenan amma yau sai ka ga kafirai duk abin da za su yi ba su yadda ba sai an yi rubutu sai an rubuta komai sai ka ga yaro an ɗauke shi an aje shi a shago an kawo littafi an bashi ga farashin kaya duk abin da ya sai shi fa bai san Allah ba jin tsoron Allah dan kirista ne ba ruwan shi amma sai ga an aje shi an ba shi littafin duk abin da ya sai rubuta ko wannan ba magana ba shi muke magana da rubutu rubutu muhimmancin rubutu duk abin da ya sayar karami ne babba ne sai ya rubuta ga yadda ya sai da shi kila narasin ne ga sunan komai da komai duk da bai jin tsoron Allah shi na ta gyara future ta shi yake gyara ko rayuwar shi yake so ya sama ma kanshi abin yi domin mai shagon da ya dora shi dire da ya cuce shi zai ɗauke shi ya mai da su can ƙauyen cikin jejin nan inda ba wuta ba ruwa haka zai mashi ya ɗauko shi daga ƙauyen su cikin duhun duhun duhun ga duhun kabirci, ga duhun bishiyoyi ga kwazazzabo ga ramuka ga duwatsu ya kawo shi filin Allah ya sha iska malam to dan me yasa ba zai mai ɗa'a ba ba zai mai biya ba ba Allah yake jin tsoro ba so yake sami gindin zama an yarjejeniya agreement zai kula mai da shago shekara ɗaya biyu uku biyar daga nan zai sallamai shi ma ya kama na shi ko ba haka suke ba komai a zauna a rubuta shi a tsara ai takarda sai ka ga wannan dan arnan malam yana zaune komai yana tsara shi a zo a yi lissafi oga ya zo a lissafa an sai da kaza ga kuɗi kaza ga sauran kaya haka a je in banki za a shiga a shiga haka zai ta yi ana yi ana cin riba shago na haɓaka yana taimaka ma kanshi yana taimaka ma oga mai shago shi kuma alkawarin nan da ya haka zai cika shi ba wai ɗauko shi a matsayin bawon shi na dindindin ba a yana nan iya shekarun da aka yi agreement zai mashi hidima daga nan kuma zai yaye shi shi ma zai buɗe nashi ba ba ka suke ba shi ma sai tsallaka ya tafi ya ɗauko wani shi ma can cikin wannan duhun duhun nono zai ɗauko shi ya wanke shi haka za ka gasar da ya zo jikin na kirci mala haka suke da wannan shi kwaya ɗaya da shaɗin shi ɗaya ita zai ta wanke yana jiƙa gari da siga yana sha amma kafin sati wata ɗaya fara haske haka suke amma mu ina kana tausayin kananka babu aiki kila ya gama NCE ko ya gama digiri ko kuma a a wani dan uwan ka ɗauko shi mu zo mu ci arziki tare a buɗe shago a zuba kaya ga littafi a tsarin in ba a sa ba za a yi shekara ba sai tamfarin ɗin tsarin sai shi yausha ce komai yana rubuta komai a ce yana rubuta shi wato ba ya ni ba kenan ko ba gaske ba shi ba zai rubuta ba dan me za a matsa mai komai sai ya rubuta shi tsari dai na kyan rubutun na yana nan yadda ka san a cikin jininmu ba za a bi ka'ida ba ba za a bi doka ba ya fara sai da kaya anyhow ta kowace hanya kuɗi suna shigowa yana gani kamar su riba ake ci sai ya fara shiga yana ɗan hidindimin shi ya fara canza abincin da yake ci a wurin shi ko wancan garin shi zai rika jika da ɗan roba shi a ciki kama almajiri in lokacin abinci ya jawo ta jawo garin shi da ya siga ya dama ya sha ba zai taɓa kuɗin oga ba shi ko wannan sai kira mai kan rago kafin da kuke dariya a haɗa mashi na safe shayi da madara ya je da wuri na rana sake haɗa mai kan rago na yamma ya sha shayi ya dawo gida ana nan ana nan sai ya fara magana aure zai ya ga wata yarinya tana kamai hari bala'in da ake fama da shi kenan jarin nan fa ba nashi bane fa kayan fa mai gidan shi ne da ya haƙuri an yi tsari shi ma zuwa shekarun da aka ɗiba shi kenan shi ma a yayi shi wannan ya haɓaka a buɗe mai nashi ya jalauta Allah ya mai arziki magana aure sannan sai ta taso amma yanzu a cikin kuɗin mai gidanka za a yi auren jarin za a karya daga nan sai ya fara zuwa wurin yarinya yau riga gobe ɗinki wannan yau wancan ago haka kafin wani lokaci sai a zo abu ya rikice ga zumunci har sai ya za a yi a zauna a lissafi lissafi kiwa daga nan sai ya ce shi an fara tsane shi za a ci mutuncin shi kawai da kuɗi dukiya ba tashi ba ce ko ba haka ake bane ne dan Allah shi kenan an karya alhaji shi ma ya karya kan shi ga zumunci kuma tsakani an karya shi kuma ba tsara wancan ka'ida in ya kai a mai da shi kawai can ya zauna ba su tsari suke in yaki can za a mai da shi kuma dole babu arnan da ya isa yi mu'amala da shi a area sai an mai da shi gida haka suke Fanishin suke sosai amma mu kara zibe shi yasa mu'amalar mu ga tunan kullum matsala sai kai shekara da shekaru ga shi yan uwa da dama suna soya za su haɗu su ci arziki ko ta fuskar noma ko ta fuskar kiyo ko ta fuskar kasuwanci abu ya gagara an jarraba da wancan abu ya ƙi an jarraba da wancan jari ya rushe an jarraba da wancan ba a rubu ba sai baran baran wancan an ƙyale shi dai ba komai Allah ya mayan ko ba haka ake bane sai kaɗan ana samun bayan Allah masu kokari wanda za ga sun kiyaye su ma masu gidan sun kiyaye sun rike su bisa amana har su ma su koma ga nasu ya kamata ayoyin yan uwa mu gane ba banza ba Allah ya yi doguwar aya yana mana bayanin yadda za mu yi mu'amala wajibi ne mu da mu gyara domin ba zai yi kai kaɗai kai za ka komai ba hanyoyin arziki ga sunan muna da su da yawa a tsakankaninmu amma ya za a ci jikin an kasa dau talaucin da ake kuka da dama wani talaucin ba na gaske ba ne rashin a haƙura da juna ne a ci arziki an ƙi ko ba shi ba ne ka je ka buɗe gonar kaji ka ɗau wani ka kai ka ce zauna sai ya ce ka kai shi ƙauye ka aji shi ya zai zauna wurin ba kowa ba zai zauna ba haka ake duk duniya haka ake ba haka ake ba ka ce ka buɗe gona ta shanu za ka kiwo wanda za ka je ka je ciya zai yaushe za ka ji shine ta yana ta maka bauta wai kai yake ma da fa tsari da komai da haƙƙin shi da kuma a shi gane yake bauta ki to za mu duka sai mun taru guri ɗaya wannan zai yi noma sana'a ce babba ta samu kiyo sana'a ce kasuwa haka a saya a sayar amma rashin wannan mu'amalar tamu da rashin rubutu yau ga yadda yau muka tsinci kanmu kuna ganewa faktubuhu da Allah ya ce a rubuta rubutun ne yana da muhimmanci wa bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah shi mai rubutun nan ya rubuta tsakanin ku kaga in za a yi saboda kada a zo ranar da rikici zai balle inda kai da ka ci bashin kai za ka rubuta kila kai musu ko kuma shi mai kuɗin ne zai rubuta sai aka ce wani can gefe daban za a nemi ba rubutun ka bane kai mai kuɗi mai cin ba shi ma ba rubutun shi bane rubutun sakatare ne a rubutun lauya ne a zamanin yau da ake lauya shi yasa a kuskure ne gaba ɗaya ce aikin lauya laifi ne a'a akwai aikin da yake halal yanzu kamar irin waɗannan lauya zo ya tsaya zama shaida akan wani ciniki da za a yi a rubuta shi ya san tsarin rubutun da doka da komai yayi ya gama a biya shi haƙƙin shi mai laifi ne ba laifi bane kaga nan lauya aikin shi yayi kyau ko a ga wani ya je ya shiga an kai shi kara da haƙƙin shi saboda ba zai iya magana ba ya je a gaban alƙali ya zo lauya ya tsaya don ya fito mai da sa wannan ba aiki ne mai kyau ba a gani ashe lauya laifinsa sanda zai lauyance ya je ya mai da baki ya ce fari ne fari ya ce baki ne a je a hada kai da shi a cuci mai gaskiya wannan ne ake cewa haramun ne dai wannan kasan karatun ka karatunka dan ka je kai wannan ya zama sana'a ka to karkai dan wuce ce kake ci kuma wuce zaka shiga Allah ya tsare amma kai karatun ka na lauya domin ka zama mai rubuta shaidu abubuwa na rubutu wanda kai zaka ka rubuta abin da ake kira tausikat abubuwan da za a rubuta a tabbatar a aje su a matsayin koda wani abu ka taso kai zaka iya tsayawa kai defending wannan aiki ne mai kyau shi yasa aikin lauya shi aikin ne kaɗai ya kamata a gyara yadda kafirai suka kawo shi a mai kwaskwalima a gyara shi a musuluntar da shi inda abin da za a yi wannan shi ya kamata a yi ana fahimta da kyau bayan nan Allah madaukaki ya ce wala ya bakatimun an yaktuba kama allamahu Allah kada mai rubutu ya ki yaktubu wal yumli lillazi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabba ya rubuka in an nemo ka rubutu ana samun wani lokacin kai ka iya rubutu to kar ka riga kafafa da nuna kai ka iya ka ce zaka yi a'a yadda Allah ya sanar da kai wani ilimi ne zaka sami lada ko ba za a baka komai ba ka je ka rubuta kamar yadda Allah ya sanar da kai wannan wani abu ne da a wurin kai ma zaka sami naka wato ka san na lada sannan a ji tsoron Allah kamar yadda Allah ce wale taqillaha rabba ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kai ya tauye komai wajen rubutawan da shi mai imla'i da zai yi shi ma kai ce komai kamar da muka bayani a baya saboda mai fa'in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan ana samun wawa wawa shine wanda bai iya juya dukiyar shi kila tana hannun wani kuna ganewa wannan baya iya shi in ya je karɓar bashi ya zama shine zai karɓo sai dai wakilinsa shi ma mai dukiyar mai kuɗi ba zai iya zuwa shi karan kan shi ya bada bashin ta sai dai wakili ya je ya tsaya a ba da bashin amma shi tunda yana da yanayi na rashin lafiya safihi shine wanda yake haka haka ji bahaushe ko bai iya gane al'amura dukiyarsa ce za a iya cutar shi wannan shine safihi wawa bahaushe ke cewa ko kuma rauni na rashin lafiya da ta taba wasu abubuwa nashi kamar ji ko kuma iya magana da sauransu ko kuma rubutun jahili ne ba zai iya rubutawa ba to wannan sai aka ce a nemo wali shi zai yi rubutun kamar yadda muka ji wasu ta wastashidu shahidai ne min rijalikon a sanya maza biyu su yi shaida a zuna yi magana a wannan gaba ta cewa mazaje guda biyu can kuma ka ce in babu mace Kuma malaman biyu suka ce a nan wai zaɓi ne ko ko kai sai ka rasa maza biyu sannan ne za ka haɗa namiji ɗaya da mata biyu ko kuwa a zaɓi ne in ka ga dama ko da ga mazan biyu gabanka ka iya kyale suka ɗau namiji ɗaya ka nemo mata biyu kuna ganewa malamai sun tattauna matsalar amma abin da suka ce da cewa aka yi wato da a wurin fa ya kuna ra'julai ne haka Allah ya ce ko mm. to da ce aka yi fa in lam rajulai ne, da ba su sami mazaje biyu ba to shi shikenan farajulun wa ne mimman taruna min ash-shuhada to sai a nemo mace ɗaya da mata biyu da kuka yi da shi da su shi yasa sai malamai suka ce a'a kana da zaɓi ko da ga maza biyu da za su yi maka shaida ka iya kyale su ka nemo namiji ɗaya da mata biyu ka haɗa biya halatta kowane ba wai sai dole wancan rasa sannan za a yi wannan ba saboda siyakin yadda ya nuna abin da malamai suka ce kenan suka kare mu da ilimi sannan manta tarona mina shuhada na wanda kuka yadda da shaida su domin ita mace tana da rauni kamar yadda kuka sani rauni na gaske a wajen hankalinta da wajen addininta kamar da inganta cikin hadisi na mun sha karanta shi sau da yawa cewa mace ita ce na kisa to akalin wadinin idan addini ne za ka ga ba ta sallah wani lokaci saboda al'ada ba ta azumi saboda me saboda al'ada wannan yana nuna tawaya wajen addinin ta hakanan wajen hankalinta a nan yanzu gashi sai aka ce wato zakkira ihdahuma al-ukhra ɗayar ta tunatar da ɗayan ta manta ashe kaga yana nuna kaifin hankali da tunani na rashin faruwar mantuwa ba a daidaita namiji da mace amma yau wai ake kokari a ce mace ce za ta zo ta zama shugaba mun gani a su kasashen da suke da'awar haka an zo an tsaya takara da namiji da mace amma suka murɗa da suka murɗa macen ba ce shugabancin ba amma suna ziga wasu a gefe cewa ko ku sa mace ta zama shugaba su kansu ba su saba yadda mace ce musu shugabanci ba amma mu sai ka ga yanzu kullum kururuwa da ake kenan kungiyoyin da suke cewa wasu kungiyoyin kare haƙƙin mata su fita su shiga siyasa su fita a kafada da kafada da su yanzu mazan ma ba su iyawa abinda matan suke yi mazan ba su iyawa to wannan haka ne ba haka ba ne uwa idan har namiji bai iya ba bauta mace ce za ta iya amma ai ga mata nan an sa su yanzu wacce take aka yi ta zargin ta nan ta lashe kuɗaɗe da yawa namiji ne ko mace ce me ta iya a lokacin ai da kamata ya da ta hausa tuna ita mace ce ta haifi maza ta rike amana kuma ta yi abin da ya dace a ofis ɗin amma me aka yi da ita ba amfani aka yi da ita ba aka yi ta abin da ake so ko da haka in dai har namiji ba zai iya wani abu macen ma ba za ta iya ba ƙasa tana lalace magana ne na a gyara ƙasa ba magana ne na mace ce za ta iya gyara ta ba magana ne na a bayan Allah masu tsoron Allah wanda suka san addini sannan kuma suka san haƙƙin al'umma su jagoranci al'umma shikenan suna jin tsoron Allah ba za su taɓa haƙƙin al'umma ba suna jin tsoron Allah kuma suna son ƙasar suna son al'ummar su sai ka ga suna abin da ƙasa za ta ci gaba Allah ya ba mu irin su matasan masu tasowa Allah ya ba su kishi da ƙoƙarin tsayuwa wajen tsayawa su ga cewa wato ƙasar mu ta gyaru domin al'amuran da ake tattaunawa ayoyin nan kamar da malam ya ce ayoyin duk magana su kan mu'amala da zamantakewa da tafi da mulki za ka ga cewa muna da matsalar gaske wacce muke fama da ita an gane da kyau to dole ne mu tsaya mu gani muna karatu me illa me jawo mana kuma za a gyara a kwana a tashi ana karatu ana ganewa ila ko duniyar na nan ba mu nan an ƴaƴanmu ko kuma jikokinmu kila a sami canji amma ka zauna ba ilmantarwa ba faɗakarwa kullum ana nan a haka to muna cikin matsala Allah ya kawo mana gyara da canji malamai sun tattauna matsala ta a can a cikin ayan nan a inda Allah subhanahu ta'ala yake nuna cewa can wato illa an kuna tijaratan hadiratan na ha bainakum walaysa alaikum junahun Allah ta kubuha tijara kasuwanci akwai wani kasuwanci da ake ce mai salam bai salam ko kuma bai salafi duk ana kiran shi a cikin littafan fiqhu wannan ciniki ne shi ma shin shi ma ya shiga cikin cinikin da ba sai ya rubuta shi ba ko ko shi bai shiga ba kuna fahimta bai usalam ko bai usalam shine cinikin da kake wato ba da kuɗi kafin kaya kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisi wanda ya zo ya sami mutanen madina suna irin wannan cinikin faƙalar rasulullah sallallahu man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa wazanin ma'lumin ila ajalin ma'lumi annabi ke cewa duk wanda zai yi wannan ciniki na salam ko salam to lallai ya yi shi a cikin ma'auni sananne sannan da kuma wazani wato shi ma abin da za a auna din sananne sannan kuma zuwa lokaci sananne misali kai ne manomi ga damina yanzu ta taho kana noman shinkafa ni kuma bana iya noma amma yana da kuɗin da zan saya zai ce ina son shinkafa jamila ɗin nan da ake cewa ko oh. ko watanta sai ka ce to ni ko muna noma ta area mu nan kura ko ina ne jide muna noma ta muna noma ta buhu mai kama kaza mai iri kaza da kaza in muka in na noma za ta tashi kan kaza ya kuma ce haka ne mu yi ciniki da kai tun yanzu kaga noman shinkafa akalla zai da wata nawa wata uku ce to nan da wata uku ina bukatar shinkafa jamila yanzu kai kana so za ka yi noma ka da kudin noma ni kuma na da kuɗi to mai bai usala mai ciniki na shinkafa tan kaza ko buhu kaza mu ɗauka buhu ɗari Ko nawa ne buhu za mu ciniki da kai mai iri kaza nau'i kaza kala kaza kun gane da kyau to dole ne sai an wasafa irin ta jamila nake so sannan kuma mai nauyin kilo kaza a cikin buhu kun gane da kyau sannan kuma nan da wata uku zaka ka kawo man shikenan mai ciniki to zan kawo maka kowane buhu akan dubu goma misali kun fahimta ka yadda na yadda a kawo a lissafin buhu ɗari dubu goma sau ɗari nawa kenan miliyan ɗaya in kawo in baka ka tafi ka bazama ka je ka sai kuna ko ka ara ko ka takace ka gyara ka noma kai komai nan wata uku to shi kenan sai ka kawo man shinkafa ta buhu ɗari buhu ɗari biyu ka samu buhu ɗari naka ne ɗari da hamsin ka samu hamsin riba ka ce ciniki ne da aka yadda da shi an fahimta da kyau bai usalam kenan ko kuma a kaya ne kana dubai ina nan ina son kaya mai kala kaza da yake cikin kwali mai kaza da kaza da nau'i da komai ko a canfa mai kala kaza mai iri kaza kwaliti na kaza duk mai ciniki to ni ban da kuɗi da zan tafi to zan baka nawa za mu ciniki a nawa za ta zo nan kuɗinta kaza yadda za ta fitan amni a kamfani kuɗin jirgi da za ta zo kaza wayewa komai a lissafi to shi kenan mu ciniki da kai in baka kan kaza za ka kawo man dila kaza ko kuma kwantena kaza shi ma in ɗauka zuwa nawa lokaci da kaya zai zo to dole ne a san kalarta da ma'auninta sannan da lokacin da abin zai zo kun gane da kyau kina baka kuɗi mun ciniki mun gama na lillahi wa inna ilaihi raji'un nan ba ka kuɗi mun kulla ciniki fa yanzu ba magana ne ka dawo ka ce man kaya tashi wannan a'a ba abin da ya dama tunda mun gama ciniki dole ka man kayana ko ka je kai manomi ka ce a taki ya tashi kai baka san taki ya tashi wasu da muka kulla ciniki kun gane da kyau an riga an gama ciniki dole ka man kayana ka ci riba ko baka ci ba da ka je ka noma buhu ɗari ka samu daidai wa daida haka za zaka kaman kayana kai ne baka ci riba ka ba ka san mutanen ba su yarda da faduwa ba sai dai riba kamar tsarin bai hude kuma fahimta to haka wancan da zaka bashi kashi shi ma yau maka oda bisa kaza da kaza shi ma biya halatta to har irin wannan cinikin da aka ce idan ciniki ne na yanzu da kuke ba za ku rubuta ba malamai suka ce a banda bai usala shi ma dole ne a rubuta rana kaza ga watan kaza na baka kuɗi na mun kulla ciniki na salam zaka man kaza mai kala kaza mai kaza da kaza lokaci kaza komai a rubuta shi kana da kwafi yana da kwafi kuna fahimta da kyau saboda kada a zo gaba sha'ani na dan adam ya zo ya ce zai maka rikici sai a tafi kotu domin abinda mutanen mu suka iya kenan da zai tafi ya so kayan ya rici riba ta ninninka kai da ya so kayan sai ka ji shiru ba za ka ji labari ba amma da ya je ya sami yan matsala zai fara bugo maka waya to ba ka da shi haka wancan manomin da ya je zai fara samun ya ga kamar ba zai ciri riba ba sai fara maka lissafi to ba za ka yadda ba to shi yasa sai a rubuta ciniki ne na an yi sauƙin shi saboda al'umma su sami sauƙi kai da aka baka aka baka kuɗi baka da kuɗin noman an taimaka maka ko ba taimaka ba sannan kai kuma da ka ba da kuɗin ai maka ka sai kayan lokacin da yake da farashi mai sauki kai ma yan taimaka maka dan wata kila da sai da aka gama zaka saya kila sai ya taka farashi ba ba ka bane yasa shari'a sai ta sai ta kauda kai ta da irin wannan cinikin amma bai shiga cikin cinikin da ba za a rubuta ba shi sai a rubuta shi yana cikin tsari kamar na bashi can domin ka ba da kuɗinka ne kaya ba su zo ba an fahimta da kyau wannan kenan <clears throat> sai wata gaba wacce malamai suka faɗakar a kai da Allah ya ce wa in taf'alu wato wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum cewa can magana cutar da mai rubutu ko mai shaida in kun yi haka to kun aikata aiki na fasikanci wattaqullah ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah da dama a nan wurin wasu na faɗa haɗa fassarar su ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku malamai sun ce fasarar da gyara ba haka take ba wata ƙulla daban shi yasa ma za ka ga an sa waƙafi ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa na bayanin nan duk da aka muku na mu'amala ku nisanci hane-hanensa an gama magana sannan wayo allimukumullah Allah yana sanar da ku ne hukunce-hukuncen nan ba da wasa ba don ku san su ku aiki da su an gane da kyau gaba ɗaya ita ce a nan za mu ga an maimaita sunan Allah wajen su uku ƙur'ani malamai masu bincike kan fasaha da balaga ta ƙur'ani suka ce idan abu ana san shi to ana so a taiwon faɗin sunan shi kun ga a wurin sai aka ce wattaqullah ko wa Allah, wallahu bi kulli shay'in guri guda aka faɗi Allah su uku wattaqullah Allah yin adafi ko eh wayo allimukum shikenan tunda an fada Allah wa taqullaha wayo allimukum amma sai aka ce wayo allimukumullah sannan a gaba kuma za a ce za a faɗi ko a ce innahu a kawo da mirinsa. amma sai aka ce wallahu bi kulli shay'in saboda kai ta faɗin suna Allah kana samun lada yasa aka ce karatun qur'ani zikiri ne ba wani zikiri da yafi karanta qur'ani amma wani bai ganewa sai zai ɗau suna Allah ƙwallon ƙwale ta Allah Allah Allah Allah Allah wannan ba zikiri ba ne zikiri shine ka karanta ƙur'ani ko ka yi irin wanda annabi ya koyar na safe na maraice na shiga gida fita gida kwanciya bacci su ne askar na sunna Allah ya sa mu kiyaye su gaba ta ƙarshe shin shi rubuta bashin nan wajibi ne ne ko kuwa mustahabi ne sannan farzu aini ne ko farud kifaya amma malamai sun tattauna suka ce a abin da aka fahimta shi rubuta dai ba shi farud kifaya ne amma su rubutu kinan wa an sami mai rubutu shi kina ya ɗauke masu kun gane ba dole kuwa sai ya zama rubuci ba kai kuɗinka baka iya rubuto ba dole ba ne ko dole ne suka yi rubutu turanci ma ba dole ya kai ba nawa ne masu kuɗin suna nan ba su iya turanci ba su iya rubutu kuma suna tarkokinsu? wanda ya iya turancin shi ga turancin ga iya rubutun ko ba baiwa ce ta ubangiji haka abin yake Allah ne ke raba kayan shi wani bai iya bokon ba bai iya rubutun ba ga dukiya na haje mashi wani ga bokon shi kuma haje mashi ga iya rubutun shi ma nema ce ko ba nema ba ce ba dole sai ya nemo shi ba Allah ya taimaka malamai suka ce mustahabi ne shi an so ne domin da za ku kulla bashi ba ku rubuta ba in an ce wajibi ne to kun yi laifi kina muna cikin zunubi to sai malamai suka ce mustahabbi ne haka aka fi so saboda abin da aka faɗi a ayar cewa wannan shine Allah ya fi zama adalci ga ubangiji sannan kuma ya fi shaida mafi ƙarfi kuma shine zai kau da shakka ranar rikici an so ne domin da an ce wajibi ai da an tare ko balle masu ciniki ne da kula ce duk abin da aka yi ciniki sai an rubuta an waye kaga gadi sai aka ci a banda cinikai da kuke ce da kullum ita kama wannan an ɗauke muku mu je aya ina ga wacce za mu tsaya a kanta ido dai ya nuna man lokaci wannan su ne gabbai da muke so dama mu dan ƙara bayani akai mai Allah ya ce kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbuda hmm. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه wallahu bi ma ta'maluna alim na'am Allah malaukake ya ce wa in kuntum ala safarin idan kun kasance akan tafiya walam tajidu katiban ba ku sami mai rubutu ba farihanu maqbuda to sai ku sai ku karbi jingina wacce take maqbuda za a karɓa a madadin rubutu kun fahimta abinda yake nubi kuna tafiya sai kuma ciniki kuke so ku kullace ciniki wurin da kila ba alƙalami da a lokacin tawada babu ba takarda ya za a yi kai kuma za ka iya bashi bashi haka kawai ba ba rubutu ba komai ya ce to yanzu abin za a yi me za ka kawo na kayan ka riƙe Kuma ita ce abin da ake kira jingina kenan ka zo wuri na duk da nan an magana tafiya wasu malaman suka ce kenan sai a tafiya kawai ake jingina wasu malaman suka ce a'a ai har a zaman gida domin ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati akwai abin jingina na wani bayahude da ya jingina a wurinsa ko bai karɓa ba har suwarsa kaga ashe annabi yana gida ya jingina kuma da kila za mu karanta hadisin da ɗan sauran lokaci ko ma'ana ne jingina ana yin ta a tafiya asalinta a gidan ma in ta kama sai a yi ka zo wuri na neman bashi dubu ɗari sai in ga cewa ban aminta ba ƙarshen ta karɓi dubun nan a ɗarin nan ka tafi wajen in ta fama yanzu abin da za ka yi sai ka nuna wata kadara ta ka babba wacce ta fi dubu ɗarin ko sai ce ba ne ta riƙe ita ce jingina ran da ka dawo man ɗarin ka sai ka ɗauka yanka wannan ita ce jingina a halin tafiya ana yi a halin zaman gidan ta kama ana yi wato wata wasiƙa ce wani abu ne na amintuwa na bashi wanda ka ba da shi bashi kai kake jin tsoro ko ba zai iya dawo maka da dukiyar nan ba sai ka karɓo ta dukiyar shi da tafi wannan don ba a jingina da abin da yake ƙasa da wannan ko a yanzu ka karɓi dubu goma sai ka zo ka kama agogonka da bai ko ka da dubu biyar ba ba sai in baka ba ba haka bane da waya baka je kai ta rike kuna fahimta shi yasa sai in ka karbi dubu goma to sai ka kaman waya ka ta dubu ashirin sai in rike rada duk ka dawo ka zo ka ɗau waya ka to sai dai ka'idar jingina ba amfani da abin jingina ba zan ɗau waya in ta bugawa ba ba zan ɗau mota in ta hawa ba ba zan shiga gidan ba ba zan noma gonar ba tana nan kayan ka ne ladda ka zo ka ɗauka ni kuma ka maimar da kuɗi na wannan ya ce jingina to idan ya zama a halin tafiya kuka rasa duk abin da za ku rubutu Allah ya ce sai ku sanya jingina wacce da sharaɗin a karɓa ba a jingina ba a karɓa ba ga kaza na ba ka kai kuma ba ni wannan abin da zan karɓa amma madin kana da ke hannunka kafin ka biya ni Allah ya ce fa ina amina ba'dukum ba'dan فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه فان امن بعضكم بعضا idan sashin ku ya aminta da sashi wal yu'addi alladhi tumina amanatahu to wannan da aka amince din aka bashi bashin kenan to lalle ya mayar da amana nan ga wanda ya amince ya bashi kasa akwai wanda zai ci bashi daga baya kuma shi kenan shi kamar ya ci bulis akwai wanda suke ma ciya suke su suna neman inda za su je su ci bashin ma'ana ba niyyar biya kenan wanda duk ya ci bashi bai da niyyar biya Allah bai taimakon shi biya wanda ya ci da niyyar ya biya Allah kan sa hale masa halin biya kar ka yadda kai sa a zuciyarka kana so ka ci dukiyar wani wai da nufin ba za ka biya shi ba eh kai jinkirin biyan bashi ma kana da halin ka biya ka jinkirta shi kanshi Allah annabi ce zalunci ne matsalul ghani zulmun kana da wadata ka biya ni kayana da ka karba kuɗin kayana kai ta man jinkiri ko kai ta biya kaɗan kaɗan annabi ya ce zalunci ne shi yasa Allah ya ce fa yana amina ba'dukum ba'dan dan sashin ku ya aminta da sashi ya ba sashin amana kinan ta dukiya fal yu'addi allazi itumina amanatahu fa ya mayar da amanan nan da aka bashi zuwa ga wanda ya bashi wannan dukiyar kinan kila jingina ce kila abin da ya shafi bashin ne duka dai ko ajiya ce ko menene aka amince aka baka to kamai da shi wal taqillah rabba kuma ya ji tsoron Allah sa wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida inda za a neme ku ku zo ku yi shaida a kotu ka san abu karka ce ka ja ka kai shi ka zo ka bayyana wasu malaman sun ce kamar ɓoye ilimi ne malamin da Allah ya bashi ilimin da zai karantar yake karantarwa gobe kiyama za a yi mai linzami na wuta da ilimin a ja shi a tura cikin wuta haka ne ita ma shaida in ka san abu ne neme ka shaida kada ka ɓoye ta wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu duk wanda ya ɓoye shaida bayan ya san ta yake bayanin ta to lallai shi kan zuciyarsa tana cike da zunubi da laifi malamai suka ce nan aka yi amfani da zuciya domin ita ce me ita ce inji na jikin dan adam tunda zuciya ta cike da zunubi to sauran gaɓai ma kenan. haka ya yace za salahat salahat jasad kullu in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat fasada jasad kullu idan kuma ta baci dukkan jiki sai ya baci sai ka ta umarci hannu ya ce ya dau abin da ba nashi ba ta umarci ido ya rika kalla abinda bai dace ba ta umarci kunne ya rika jin abin bai dace ba ta umarci baki ya rika fannin abin da bai dace ba amma in ta gyaru sai ta ta saita waɗannan gaba komai za su sai zama daidai shi yasa muke roƙon Allah ya gyara zukatan ya muqallibul qulubi sabbil qulubana ala cika. wallahu bima ta'maluna alim lalle Allah game da abinda wato bima ta'maluna alim game da abinda kuke aikatawa shi masani ne ta ta'maluna kuke aikatawa alimu masani ne yin mu'amalar ku da kuke saye da sayarwa cinikayya ne ne bashi ne jingina ko menene bima duk abin da ta tamaluna kuke aikata shi alimun yana sane ba abin da ke ɓoye masa a cikin ikonsa da zatinsa yana nan sane da shi wancan jingina da muka ce malamai sun ce ana iya ta a gida sun kafa hujja da hadisin nan wanda cewa manzo sallallahu alaihi hadisin Anas ne na biyara rasu wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin ala salasina wuskan min sha'irin wato annabi yayi Fati? wani silke na wani yahude wato na wato wani silke na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da shi jingina a hannun wani yahude na madina a bisa a wuski talatin da ya karba na sha'ir a wuski eh, talatin ba a wuski biyar ne yake zakka da shi ba a wuski biyar ne kwano ɗari uku da kwano ɗari uku sau nawa sau shida kenan kaga wajen kwano nawa kenan ha Dari uku sau shida to haka annabi ya karɓa hannun ba yahuda don ya ci da iyalansa ya ci da gidansa shi kuma ya ba ba yahudan sulkensa na yaƙi ya aje a matsayin jingina yadda ya mai masa ya karɓa haka anas ya ce da wannan malamai suke kafa hujja a zaman gida ma ana iya jingina in ka matso ka je wurin wani ba ni taimaka man da bashi kaza ya waiwaya ya ga ya ce a kawo kaza in rike naka sai a bayar babu laifi duka sauƙi ne musulunci ya sanya ina ga nuna lokaci tun da sai mu tsaya nan abinda muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda ne kuskure Allah ya gafarta wannan wata da muke ci Allah hada mu da alkhairan da ke cikin sa assalamu alaikum ranar yake cewa ya halatta tun ya karanta ƙwa'ani babu ita a jikinsa saboda yanayin zafi na'am ya halatta yi zaman ka ba riga ba tsawaici ne ba riga kana cikin zafi larabawa su suna da zani da suke laurawa kuma suna da mayafi da suke sa a sama suna shiga gidansu a jauna mayafi suke sai iya zafi to kaga mu ko muna da wando muna da tabuwa ta sama ko riga kana shiga cikin gidan kana ga ai ba ko a ce kai ta zama da riga sai ka cire rigar ka huta ka sha iska gidan ka ne da iyalinka kuma ka za ku ani ka ta ba da ne na'am ana wannan ke cewa ne yau da kuma shaida eh? yana hukunci la'ada eh hukunci la'ada na kuma zan faɗa shi kuma bai shara suna cikin ga wannan to wancan ne hukuncin eh, la'ada kun da eh, shaida shaida ne tunan Allah yake kin dai shaida ce kun gane amma shi wanda ya tsaye da wani abu kayan shi bayan ya tsaye saboda ganin ido ji bahaushe ido ko ba ko ka sai da filin ka a gaban mu muna gani dubu dari kaza miliyan kaza kuɗi ne ka karba chance ga sana gaban mu gaban mu haka ciniki dan Allah dan ka dan canzo dubu dari biyu ka dan ga mana ai muka karba ba laifi ba ne wannan ba shaida ita in dai shaida ce ka ba mu to mace haram amma kawai wannan insani ne na ganin ido an ƙulla ki a gaban mu na dukiya an karba a yanki wani abu a baka kai na ganin ido wannan babu laifi ke shari'a amma yadda sunan kayi shaida da za a ce an hana ka za ka ce kai baka shaida to wannan kayi haramun kuma ka ci haramun domin ita shaida Allah cewa mu shahadata lillah ku sai da sallah dan ku sai da shaida dan Allah kawai kun gane wannan maganar la'ada kenan shi kuma maganar dillahi wanda zai kul jawo ya ba shi sai da gida ko fili ya nemo mai sayarwa ko sannan kuma ya nemo mai gida kai kana can kana neman gida ba dillahi sai ka ci nema ba ka samu ba shi kuma mai sayarwa shi ma bai san mai sai ban ba dillahi kaga wannan sana'a ce ya zauna baya komai ya kula shine kula da filayen ku shine kula da gidajen ku ku mai talla ya sayar muku wani aiki yake shi ma ya ce da wani abu da za a bashi na ladan wani aiki na shari'a ba ta haramta mashi ba amma ya tsawwala ya ce ya bashi wani can kaza percentage na kaza na kudin in ba bashi ba zai iya rusa ciniki, wannan kuma haramun a kulle ciniki komai da layi ya ce in ba bashi kaza ba zai rushe ciniki wannan ba daidai ba shi dai a bashi wani abu na haƙƙinsa da ka shi aiki wannan daidai ne ba na haka ba idan ce dillalai sun haɗa kai gaba ɗaya sun rushe cinikin tunda su ba za a ba su kaza ba wannan ba daidai ba ne, Allah ya samu gyara wannan wanda yake cewa akwai kamfanoni yanzu da suka fito na fashion wanda suke tattara kuɗi suna ajiye wa mutane kuma suna juyawa don wani lokacin za ka ga an yi maka ƙari na ribar juyawar da aka samu wanda rashin sanin ne suka siyar ko ne suka siya suka siyar idan ka ga tsari to wanda marar da ya shafi a ai dukiyar ka ce ake juyawa inda son samu ne su rika gaya maku dukiyar ku da muke juya maku kaza aka saya kaza aka sayar an ci ribar kaza mu da muke juya muku mun ɗauki kasan mu kaza ko kuma masu dukiyar gashi kaza naku yadda za a sami amintuwa domin kamar aminan ku ne kun ba su kayan ku ne su je su rika juya ana ci riba su su samu ko ku samu ina ji shi ne kuma shi bane abin da ya kamata a sami amintaka da bayani wannan shine zai fitar da wannan zanto amma abin da duk ka gani bisa kamar da kake tunani ko ribar ta ka ko mace ba wannan ka karɓa riba ta ce kayan ka ne domin kayan ka aka je aka juya su samu da wannan riba amma abin da ya kamata kenan duk wanda ake juya mai wani abu ka mai bayanin abin da ke tafiya wannan ana ne ta cewa dalilin matar mahaifina muna samun saɓani da musu har da wata uku wannan shi haka laifi eh sosai kuwa ai kamata yi rashin jituwa ka kokari ka shiga ka gyara ka sarrafa kuma rashin jituwarsu daban kai kuma amma nauyi na haƙƙin sadar da zumuntarsu wato kula da su a matsayin mahaifanka haƙƙi daban auki ɗin ban gane tambayar hmm. ita take haɗa shi da mahaifinsa da rubo suke bata ta haka ya ƙaurace ma shi mahaifin da ita gaba ya ƙaurace ma gida ba hujja bane wannan ililin tana haɗa ƙwaye ko haƙƙinsa ba wata uku ga ƙaurace ma kuje na haƙƙinsa na kuje ka riƙa gaida shi abuwa na ne kai mashi ga laifi can ita ta yi na tunanan zunubi kai kuma yanzu ƙaurace mahaifinka tsawon wata uku zunubi na nan kaga ita ce laifi kai makari wancan abu da take na rashin daidai sake ta kokari kana nuna ma mahaifinka har ya gane wani abin da take kuskure ne domin ya fahimta ya gyara kuma idan har haƙƙi ne yau da kullum insha Allah zai gane amma yanzu cewa ka kuma kai wata uku kana ga me zai da karuwa tsakaninka da shi soyayya ce za ta karu ko rashin soyayya shi na nan tare da matar tashi tana dafa mai abinci tana kula da shi kai kuma wata ku ka kaurace mashi yanzu kai zai fi so ko ita kaga ka da buɗe kofa na ka samu matsala da mahaifinka sai ka koma ka gyara tsakaninka da mahaifinka ka rika kai masa ziyara da ihsani ita ma kai mata ihsani yau da kullum a kwana a tashi za ta gyara insha Allah wallahu a'lam ana ganin cewa akwai ciniki da ake yi kamar ba ba da kuɗi ana mutawa to a cikin rasitin malam suna sanar da kai cewa idan farashi ya tashi sai ka cika amma idan kaya sun tafi kuma za mu wancan almari kana haka na ya halatta ai ban gane kana ba da kuɗi ana rubuta ba akwai kaya idan ka gani kana so sai ka ji kuɗi ba ba da wani abu ana ajiyewa ba mm-hmm. sai an kulla ciniki kanka bayar na jin kun bayyanta kai ne ka zo ka sai dila ko mota ko wani abu amma ba ka da kuɗi ko cikakku sai ka ce to zan fara ba da deposition kafin ka ba mai ake bari ciniki za kulla ciniki ya yanki na sai motar nan miliyan ɗaya ko dubu ɗari kaza ko kuma na sai wannan dilar kaza ka ga gama ciniki ba magana ya ɗaga ko tashi to sai ko magana biyan kuɗi a da kuɗi ni dai zan rika kawo position ana ajiyewa to yaya na kawo rabi za a ban ko kwata ko kuma sai na kawo duka sai ka kawo duka shikenan kaya da da sai kai ta kai kuɗi dan ka gama biya baka kaya ba magana cewa ya tashi yanzu kuma za a canza maka wani farashi farashin wani farashi ba kula ciniki wannan zalunci yan kasuwa mu su fahimci kasuwa kullum kullum ciniki ake daga nan kuma sai abuwa su biyu wannan kamar yana na ba ciniki ba kenan da ko to ai ba ciniki ba wannan kila ajiya kuɗi kawai kuke ba shi yana ta ajiye maka kuɗi sannan wani lokaci kuma a zuwa ciniki a kulle cinikin ko ya kamata a gyara yan uwa saboda mu ji tsoron Allah wajen mu'amalar mu kada mu je mu ja maka mu tashin hankali Allah ya ke cewa yana yin noma rani don kada da abin da ake bayan fitarwa zakka lokacin da rana mana to noma rana na sai ya tantar wannan na damuna ba kaso ba ya san da abin to to in dai ka faro shi cikin ranar wanda lallai bai iya rayuwa ba girma har sai da ka shayar da shi da kanka to ko damina zo za ka kaddara noman rani kai ka ba da zakka ta noman rani in kuma sai da aka yi ruwan nan yanzu ka shuka kai ka san ruwan sama ne ya ɗauki na shi sai can ƙarshe ka ƙarasa shi da ruwan da ka fara sharawa, to shi ma ba za ka da aka yi da ruwan da ka ƙarasa sha da shi ba tunda ruwan sama ya fara da shi noma za ka ba da zakkar shayarwar ruwan sama kuma da kyau abin da malamai suka bayani kenan me ka fara da me ya ginu ya fito ya tsayu sannan kuma magana da me kaɗan ƙarasa wannan ba a da aka yi da shi

ya ba su mazaje na gudu, illar kuma cewa ita ba a ce wanda za su fito suna so iyayen su hana so wannan ba daidai wani annabi matarsa ta farko ba a ce ba jami'in dan abdullah da ya aure shi ma matarsa ta farko ba a ce sabai wasu da yawa sun auri zawara kuma sun zauna lafiya saboda haka ba hujja ba ce cewa saurayi ba zai auri ba zaura ba don har akwai matsala a cikin auren iyaye sai su bari abinda ba a so a yi aure a sami matsala a ciki a aura amma ko mazaura ko budurwa duka ai abinda ake so dacewa a yi aure a sami zuri'a ɗan ba a sami mata sadar ita ma ta dace ta sami namiji salihi a sami ya'ya na gari saboda haka Allah ya sa iya na su fahimta da dauki wani ya zo neman ta da aure ko ba zawarin ne can su iyayen kai saurayin su fahimta su bashi Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya ba dukkan wanda suke neman aure mazan su ma Allah ba su mata na gari mazan Allah ba su maza na gari masu neman addu'o'i mu ma muna neman addu'a din gaba ɗayan mu mabukata ne wurin Allah Allah kai ne masanin halayen mu ka san bukatar mu muna tawassuli da sunan kyakkyawa da ka madaukaka ka biya mana bukatun mana alkhairi ka biya mana bukatun mana alkhairi ka kare mu da lafiya shugaban mu Allah ka bashi lafiya Allah ka tashi ka fatarsa Allah ka karfafe shi masu neman sa da shari in masu shiga ne Allah ka shiga da su kuma masu shiga wani Allah ka mana maganin su mana kasa ta mu Allah ka bata zaman lafiya Allah ka bata zaman lafiya ka bata jagorori na gari wanda suke mulki a halin yanzu Allah ka karfafe su Allah ka musu jagora ba su ikon yin daidai ba su mashawarta na gari wannan jiha ta Allah ka mata albarka Allah ka mana albarka gaba ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk